Ghana dai tare da makautanta kasashen Benin, burkina faso da togo suna taka tsantsan kan kiyaye tashe-tashen hankula kan iyakokinsu da ke arewacin ƙasashen inda ƙungiyoyi masu da'awar jihadi ke ƙara faɗaɗa tuni dai ƙasashen benin da burkina faso da togo suka sha fama da hare-hare da kuma kutse a kan iyakokinsu amma kawo yanzu ghana na tsallake rijiya da baya daga harin kai tsaye da ake dangantawa da masu kaifin ra'ayin addini a burkina faso ministan tsaron ghana dominic netiwol ya shaidawa majalisar dokokin ƙasar cewa wasu 'yan tada zaune tsaye sun yi kokarin tarwatsa wata gada da bama-bamai a yankin Baku da ke kusa da kan iyakar kasar da Burkina Faso. How on earth can any Ghanaian go and improvise an explosive device and blow a bridge. Ta yaya wani ɗan gane a ban ƙasa zai je ya haɗa abin fashewa domin ya tayar da gada. Haka 'yan ta'adda ke gudanar da harkokinsu. Bakuna cike da manyan bindigogi irin waɗanda ya kamata sojojin gane maza da mata su riƙe, amma matasa farar hula ne suke riƙe da su. Ministan ya ƙara da cewa abin da ke faruwa a yau ba rikicin sarauta ba ne, waɗanda ke aikata hakan miyagun mutane ne, amma ana ƙara tsaurara matakan tsaro a yankin domin an ƙara yawan sojoji daga hamsin zuwa ɗari hudu kuma za a ƙara tura 500 a cikin wannan makon. Garin Bakude ya fada cikin rikici na tsawon shekaru da dama tsakanin al'ummomi biyu masu gaba da juna, wanda masana ke fargabar zai iya haifar da rashin zaman lafiya tare da baiwa masu tsaurin ra'ayin addini damar kutsawa cikin Ghana. Sau da yawa ana samun tashe-tashen hankula tsakanin ƙabilun Kusasi da Manfurshi kan zaɓar sabon sarki a Mako. Adib Sani masani ne kan tsaro. Maganganun da muke receive about the activities of some groups a cikin cikin ghana akwai damuwa because a iya a plan a blow bridge the eh it's a militant venture so wannan duka ke gwada muna kaman batun bukun nan abinda muke fadi kullum ton shi yanzu muke ganin nan eh, na ji ministan defense ko sojoji cikin parliament yake gwadawa kamar wanga magana ba batun sarauta ba ne <laughs> mutuka mun sani batun sarauta ne man sun ce nasu kusa su suka ce nasu so we need to recognize kamar we have legitimate issues on the ground mu addressing shi in ba haka ba dan uwana gaskiya dai wanda so called jihadism yanayin da garin baku yake a yanzu kamar yadda na manga ga mushiri dan majalisar gundumar bako wanda aka fi sani da assemblyman a nan ya ce abin da ke faruwa a garin ya shafi gudanar da ibadunsu ilimin yaransu da kuma rayuwarsu baki daya. yanzu eh, haka dai akwai kyan eh, ka shiga da daddare 8 o'clock kamar karfe 8 kenan da daddare za mu fito da safe karfe 5 babban masallacin garin ba ku kaga ba a samu ayi sallan juma'a ba me ya kawo haka muka muna gaba ɗaya shi muka ji an fara buge bugen bindiga wayanda suka zo masallaci kuma suka watse liman yayi shiri zai zo masallaci an watse masallaci tun litini kenan zuwa juma'an ga ba wanda zai ci maka ya samu takamamme an taimaka makaranta haka saboda kana ana makarantar zaka ji an buga bindiga buga can cikin dare a buga har gari ya waye roko muke shi taya mu da addu'a sa'annan kuma gwamnati hmm. ya tashi ya tsaya kan kafan shi wallahi hakkin mu na wuyan shi ƙungiyar limaman cocin katolika na ƙasa a taron manema labarai ta yi kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki a rikicin na baku na su gaggauta kawo zaman lafiya a garin idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana